tare da mu assalamu alaikum mu da sake kasancewa tare da kai a cikin wannan shirin na taskar tsegumi da nishadi a yau za mu tattuna ne kan yadda aka gudanar da bikin auren jaruma aisha ah, aliyu tsamiya da kuma hafsat idris wacce aka fi sani da hafsat barauniya sannan kuma za mu duba bangare ɗaya ya aka gudanar da bikin jarumi mai barkwanci a artwork wanda aka fi sani da madagwal a waɗannan bukukuwan sun shafi masana'antar shirya fina-finan hausa sai dai kuma abin mamakin da ya jawo cice kuce a safukan sada zumunta shine yadda aka gudanar da auren su waɗannan jarumai musamman ma matan aisha tsamiya da kuma hafsat barauniya yadda aka gudanar da shi a cikin sirri ba tare da kowa ya sani ba har sai daga baya ne aka rika ganin abokan sana'ar su suna yi musu ah, kamar murna da taya su murna da sauransu sannan kuma da wasu abubuwa da suka biyo baya abin da zamu tattauna kenan a cikin shirin na taskar tsegumi da nishadi kar kuma ta ku yi subscribe youtube channel dinmu yayin da kuke kallon wannan talla a sha kallo lafiya madalla a to kamar yadda na fara shimfiɗar shirin a yau insha Allah za mu fara tattauna kan abin da ya shafi auren manyan jaruman shirin fina-finan Hausa musamman ma mata Aisha Aliyu Samiya wacce aka wacce asalin sunanta yake Aisha Muhammad Ali da aka fi da Aisha Samiya da kuma Hafsat Idris wacce aka fi da Hafsat Barauniya To, da farko bari mu fara yi muku bita kan waɗanda waɗannan jarumai suka aura. Ita dai Aisha Muhammad Ali ta auri ango Alhaji Buba Abubakar a ranar 25 ga watan Fabrairun 2022. A wannan ranar ne ita kuma Hafsat Idris da aka fi sani da Hafsat ya ta auri nata ango Muktar Hassan Hadi. sai shi kuma jarumi Atwok wato madagwal ya auri matarsa Hauwa. to bari mu fara ɗaukar ɓangaren aisha tsamiya da mijinta alhaji buba da yawan mutane suna ta mamakin wasu me yasa aisha aliyu tsamiya ba ta yi wani sanarwa a shafin ta na sada zumunta ba musamman instagram inda ta fi mu'amalar ta da mutane me yasa ba sanar cewa za ta yi aure ba haka nan abokan sana'arta, babu wanda ya sanar da cewa za ta yi aure sai dai kusan ana dab kusan ana ma gobe ɗaurin auren ne sannan katin gayyatar ɗaurin auren ya fara fita a kafofin sada zumunta musamman ma facebook inda aka ga katin auren nata da sahibin nata alhaji buba abubakar to a shafin wani ake ce mashi ahmad na gudu ya wallafa cewar wannan aure ne ba a ranar aka so a yi shi ba kamar yadda ita Aisha tsamiya ta sanar da shi cewar sai ma a watan Maris za a yi wannan aure sai dai kuma a mamakin shi sai kuma daga baya kawai ya ga cewar ai a wannan ranar juma'an ne ma da suka yi magana ranar ne aka ɗaura auren to amma kuma wurin da aka ɗaura auren ya saba da wurin da aka rubuta a jikin katin an ɗaura wannan aure nata ne a masallacin malam Aminu ibrahim daurawa ba kamar yadda aka rubuta a jikin katin cewar za a ɗaura auren a masallacin juma'a na zarban bayan an gama sallar juma'a inda aka canza shi kuma an ɗaura auren ne da safe maimakon bayan salla juma'an da aka ce za a yi shi a yan kaba a nan jihar kano to kuma yasa aka yi wannan aure cikin sirri ahmad na gudu yake cewa an samu canji ne saboda ganin cewar ita babbar jaruma ce a masana'ar shirya fina-finan hausa sannan mijin mara za ta aura babban mutum ne don haka su ba su buƙatar irin in aka ce za a bayyana wa jama'a to abin zai zama matsalar tsaro ya kamar yadda shi na gudu ce wai matsalar tsaro ce za ta iya haddasa mutane masoyanta za su iya cewa bari su cika gurin shi ma jama'a shi bari a cika gurin irin kun gane to za a samu matsalar tsaro shi yasa suke yanke shawarar cewa gwanda su yi shi baki alaikum ba tare da ma wani ya ji ba yana daga baya a ji kawai ma dai muke nan sai dai mu musu fata alkhairi Allah ya bata zaman lafiya to a bangaren ita kuma Hafsat Idris wacce aka fi sani da Hafsat Barauniya ita abin da ya fi hankali game da wannan auren shi shine ana tarar da radin cewar ai wanda ta aura fa dan gidan tsohon ko kuma marigayi Sani Abacha ne tsohon shugaban ƙasar Najeriya a mulkin soja kafofin sada zumunta musamman facebook sun sha wannan raɗaɗar ana cewa haba ai ta kakata ta aike saka saboda ta aura dan gidan abacha sai kuma gashi kwatsam ta fito a shafin ta na sada zumunta na instagram inda nake bayyana wa masoyin da cewar ta gode ta gode an ɗaura aure lafiya amma fa ba kamar yadda mutane suke cewar wai ta auri dan wani dan gidan abaci ba a'a shi wannan miji ma da ta aura kwata-kwata bai da alaka da gidan abacha hasali ma sunan shi muktar hassan hadi da aka ba shi da wata alaka da wani gidan sani abacha ita ma dai auren nata an yi shi ne a cikin sirri ba tare da kowa ya halarta ba ko da su cikin jarumin ba mu ga wani hoton ta tare da wani a wajen bikin ba kuma dai menene ita ma muna yi mata fatan alkhairi Allah ya bata zaman lafiya bari mu koma bangaren maza an daura auren shi jarumi al'atu wanda aka fi sani da madagwal auren nashi wannan ya samu karbuwa an yi sanarwa an buga katuka da sauransu an yi bukukuwan dina da dai sauran shagulgulan bikin da aka saba yi sannan kuma madagol bayan daura aure ya ɗauki matarsa sun shilla birnin Legas. inda aka karrama shi da gwarzon jarumin barkwanci na yanar gizo na shekarar 2000 goma sha biyu kamar da yadda kuke gani a jikin wannan allo na karramawar wata kungiya ce da take bayar da kambun karramawa ga ita ce ta karrama shi a birnin lagos shi ma madagwal muna yi mashi fata alkhairi Allah ya ba su zaman lafiya to kusan da zamu iya cewa abin da ya shafi auren su waɗannan jarumai mata na rashin bayyana ba zai wuce abin da ya shafi matsalar tsaro ba kamar yadda shi Ahmad na gudu ya bayyana dangane ita Aisha tsamiya kenan amma dai zamu iya cewa kusan mafi akasarin auren da ake a ita wannan masana'anta na Kannywood ba kasafai bane za a ga cewar jaruman suna sanar da cewar za su yi aure musamman ma waɗanda sun taɓa aure sun fito ne kuma suna so su sake yi ne mafi akasari ba a cika sanarwa ba kuma dai menene fatanmu shine Allah ya ba waɗanda suka aure a wannan rana da ranar da za ta zo da bayan ta zaman lafiya sani Hamza Daudawa Legit TV Hausa nake cewa ku yi subscribing YouTube channel din nan namu Legit TV Hausa. Kar ku manta ku bibiye ni ni kaina a shafin mu na Instagram Sani AB Hamza. Shafin mu na Instagram kuma Legit NG Hausa. Mun lafiya.